malam shamaki kasancewanka shugaban gamayyar kungiyoyin matasa ta jihar plateau wani tsokaci za ku mana dangane da cire tallafin mai da aka yi eh to a gaskiya wannan karin mai da aka yi nan ba mu ji daɗin cire wannan sauti da shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayya suka yi ba rashin jin daɗin mu shine a 2012 da wannan abun ya faru shugaban kasa da kansa lokaci yana opposition da sauran jama'ansa sun ce abin ba daidai ba don zai kawo damuwa wa mutanen najeriya kuma kowa da ya sha wuya yanzu yau suke gwamnati da abin ya nuna cewa dole a cire wannan subsidy din ai ya kamata da sun yi jawabi da mutanen najeriya su ce ga damuwan da muka samu kuma ga kokarin da muka ganda mu iya yi na farko kenan na biyu ya kamata su ga abinda abin da bature ke kira palliative measures su ce ga abin da ba mu yi kagan kamar yanzu haka akwai asibitocin gwamnati da yawa ba su aiki tun 1980 ban sama akwai gwamnati a Najeriya suka yi federal low cost housing wa ma'aikata ba akwai GI states da yawa a Najeriya yanzu da ba a biyan ma'aikata albashinsu a kan lokaci so damuwobin suna da yawa babu mass transit buses babu komai dai da gwamnati suke wa mutane yanzu ko ka kai case police station sai ka biya police din ya je arrest ko ka sai paper kafin a rubuta statement ɗinka to abin nufi a nan shine in gwamnati suna da niyan taimaka mutane su rage muna wahala ba don su kara muna zafi ba ai sai su ce ke ga abun da muke so mu yi in sun fara mun gani ya daidai sai su ce to kuna so a ci gaba da mu cire eh, subsidy da yake kan mai kagan kowa dai tafa musu kowa dai yadda amma dare daya ga wahalan da aka sha kwanaki ga rashin mai an zo an cire mai gaba daya ba a ga kuwa abun a da ake ci kuma a nawa ganin kuma na shiyarin wannan da matasa da yawa ya kamata da za a ce cewa gwamnati sun kira mitin ko town hall mitin ko kuma shugaban kasa ya bai da speech ya ce ga abin da ake ciki kusan 90% din mutane suke house of rep senate da gwamnoni sun samu zuwa wajen fadon shugaban kasa ne ba don an da su bane dan haka irin wannan abin ya faru mu a namu ganin ya kamata shi ne muna magana da kansa ya ce jama'a na ga abin da ake ci ga matakin da muke so mu dauka da taimakon da muke nema a wajen ku to kagan duk wannan a bai faru ba ce sa gaskiya mu mutanen Najeriya kuma matasan Najeriya ba mu ji daɗin wannan abin sosai ba yanzu tun da abin ya kasance haka shin me kake ganin eh. mafita eh to abun da ya kamata yi yanzu shine gwamnati su ga mana me ne suke so su bayar wa jama'a da su gina housing locals ne da su kawo mass transit ne da su ba da scholarship wa yaran makaranta ne da su sa maganganu a asibitocinmu ne da su gina sabbin asibitoci ne akwai abubuwa da yawa da gwamnati ya kamata ya jin daɗin jama'a shi ne yanzu muke so mu ji ne suke so su yi kuwa ba ma so a muna magana da baki a zo ba yi komi ba duk abin da suka ce da su yi su tabbatar cewa sun yi hakan ƙungiyar kwadago ta najeriya tana kiran cewa idan har zuwa talata idan ba su ji komai daga dangane da abin da suka mika gwamnatin tarayya ba cewa za a fara yajin aiki na gama gari shin ku a matsayinku na matasa ya kuke ganin wannan yajin aiki da za a yi wannan yajin aikin kowa zai ji zai sha wuya ne da a ji jiki da a sha wahala amma kuma abin da ya sa mu ba za mu iya ciya a kan labor su abin da suke zo su yi ba dan nan gaba gwamnati za su iya wannan matakin su abin da bature ke kira consultation su nemi jama'a a zona da su su ma labor ya kamata su zama proactive proactive din shine duk lokacin da abu haka yana faruwa tun kafin ya faru su mataki da ya kamata su yi dan kar mu shiga halin da muke ciki yanzu dan haka mu muna muna goyon bayan labor ɗari bisa ɗari amma goyon bayan labor da muke yi ba wai muna ce wai kar a cire subsidy din nan ko da ba cire yau ba za a cire gobe amma abin da ya sa muke goyon bayan labor shine gwamnati su faɗa me ne za su yi yanzu da sun cire eh, kuɗin mai da dama aiki gwamnati suke biya in har sun iya gama da kuma mun yarda da su ma za mu iya rokan leba mu ce su yi hakuri don a samu a ci gaba kasan nan ta ci gaba gaba daya.